أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، بركة من الساكي saduwa a yau wanda yake goma sha biyu ga watan jumadal awal wanda kuma a dubu daya da dari hudu da arba'in bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha tara ga watan disamba dubu biyu da sha takwas a insha Allah za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin albarka a aqidatu ahli sunna wal jamaa wanda babban malami Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya wallafa kamar da muka yi bayani tun farko wannan littafi yana magana akan arkanul iman rukunan imani guda shida saboda haka mun fara bayani akan rukuni na farko mun gama wato imani da Allah sannan kuma muka yi bayani akan imani da mala'iku sannan kuma mun yi bayani akan imani akan da tafai-tafai, saboda haka yau za mu tashi daga fasali na hudu kenan inda malam zai bayani akan imani da manzannai ko na malam ce faslun fasali kenan yace wa nu'minu haka nan kuma muna yin imani بأن الله ta'ala بعث ila خلقه rusulan muna yin imani cewa Allah ta'ala ya aiko manzannai zuwa ga halittunsa Allah subhanahu ta'ala da ya halici mutane bai bar su haka nan ba ya tura masu manzannai mubashirin wa mudirin waɗannan manzannai mubashirin masu bushara ne wa munzirin kuma masu gargadi suna ma mutane bushara da aljanna da kuma nimomi da ke cikinta wa munzirin kuma suna masu gargadi akan me akan wutan jahannama da kuma irin azaba da ke cikinta me yasa Allah yake li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul domin kada ya kasance ga mutane kada mutane su kasance suna da wata hujja akan Allah bayan manzannai wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah subhanahu wataala ya kasance mabuwayi mai hikima wato Allah ya aiko da manzanne ne saboda mai kada mutane su samu hujja a kan shi bayan haka saboda mai inda Allah subhanahu wataala zai kama mutane da laifi ba tare da ya tura musu manzanne ba za su ce ya Allah ai ba sani ba ba mu san cewa ba kaza haramu ne. shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa cikin sura Isra wa ma kunna mu'azzabin hatta nab'atha rasula ba mu kasance muna yin azaba ba sai bayan har sai mun tura manzanne wannan kuma yana nuna cewa jahilci uzuri ne a shari'ance duk sanda mutum bai sa abu ba ya aikata ko da abin da ya aikata kafirci ne to ba za a masa hukuncin kafirci ba saboda bai sani ba sai har mutum wato ilimi ya isa gare shi ya fahimta sa'annan kuma za a kama shi da laifi na'am malai ce wa nu'minu bi anna awwalahum nuhun sa'annan kuma muna yin imani cewa farkonsu su shine wa shine annabi nuh wa akhiruhum kuma na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in shine ne Muhammad kira da kira Allah da nufin sa su tabbata gare su gabaki da mala yace farkon manzannai shine wa shine annabi nuh annabi nuh shine manzo na farko wanda Allah ya tura amma ba shine annabin farko ba wani bayana baya akwai bambanci tsakanin annabi da manzo saboda shi annabi nuh shine manzo na farko amma kafin shi akwai annabawa kafin annabi nuhu akwai annabawa guda uku su ne wa wai gani <laughs> akwai annabi adam su ne na farko to bayan shi sai wa ha kanta mene yawa shi ne daga annabi adam sai annabi shi wannan shi dan annabi adam ne bayan rasuwan qabil da habil shine Allah ya azalta shi da wani ƙasa sunan shi shi wannan shi gabda rasuwan annabi adam Allah ya ba shi annabta shi ma sai zama annabi daga nan kuma sai annabi idris daga annabi idris sai annabi nuh na'am a annabi shine na uku shi shine na biyu na uku shine annabi idris daga nan kuma sai annabi nuh so da adam da shi da idris duk ba manzanni ba annabawa na ma kuma allah bai ba su manzanci ba farko manzo shine annabi nuh ya tabbata daga daga abdullahi ibn abbas cewa tsakanin annabi adam da annabi nuh akwai karni guda goma eh, haka za ku gani a fassarar aya da ya zo cikin suratul bakara kana nasu ummatan eh, fa tabaha Allahu nabiyyin yawa kana nasu ummatan wahidatan yawa kan ta ummatan wahidatan wahidatan mutane sun kasance al'umma guda da ibn ibnu ibnu abbas yake cewa sun kasance al'umma guda da akan musulunci bi ma'ana akan tauhidi ba su yi shirka ba sai a zamanin annabi no ma'ana mutane da suka rayu daga annabi adam har zuwa wani lokacin suna sabo ba wai ba sa sabo ba amma kuma ba su yi shirka ba yawa ba sa shi samun shirka ba sai a lokacin mutane annabi no shi sa Allah ya tura shi zuwa ga wurin su ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda shine manzo na farko malam ya kawo wata aya nan da yake nuna cewa annabi nuhu shine manzo na farko inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi Allah subhanahu wataala yana cewa lallai mun yi wahayi zuwa gare ka zuwa gare ka kai annabi Muhammad inna auhayna ilayka mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuh kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh wan nabiyyin min ba'di sannan kuma da kuma annabawa a bayansa wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara wannan aya da cewa abin da ke da wahya ne shine wahyu risala sai fa malam ya kafa hujja da shi mana inna auhayna ilayka mun yi wahayi manzanci wahayin sakon manzanci zuwa gare ka kamar da muka yi wahayin sakon manzanci zuwa ga annabi nuh ina fata mun gane sai sa malam ya kafa hujja da wannan aya amma kuma banda wannan aya akwai dalili wanda yake wannan karara wanda ke nuna cewa annabi nuhu shine a manzo na farko shine hadithu shafa'a hadithu shafa'a inda manzo Allah sallallahu alaihi cewa a ranar tashi kiyama dan mutane suka tashi idan suka tsaya suka sha wahala suka sha rana daga karshe me za su yi za su tafi wurin annabi Adam suna neman ya zo ya yi shafa'a ya yi ceto ya roki Allah Allah yake hukunci idan suka je wurin annabi Adam za su ce masa anta anta anta abul bashar khalaqaka ala tara ma nanu fihi ala tashfa lana inda Allah za su maka kaina ba kai uban halittu Kaina wanda Allah ya halitta shi da hannunsa baka ga irin wahala da muke ciki ba ba za ka zo ka cece mu ba sai ya ce musu nafsi nafsi ba zai ya ba sai ya ce izhabu ila nuhi ku tafi wurin annabi nuh idan suka zo wurin annabi nuh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan suka zo annabi su ce anta awwalur rusul arsalahu Allah ila al-ard Kaina ne manzo na farko wanda Allah ya tura shi zuwa ga kasa sai wannan yake nuna cewa ana nabi nuhu shine manzo na farko kamar da mutane za su ce masa a ranar tashin kiyama ina fata mun gane na'am sa'annan kuma dalili akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe shine ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin Allah subhanahu wa cewa ma kana muhammad atanabi muhammad bai kasance uba ga wani ba daga cikin mazajen ku walakin rasulullah amma ya kasance manzon Allah ne wa khatamun nabiyyin kuma cikamakin annabawa shi ne wato annabi na karshe sa'annan kuma malaka wa anna afdalahum haka na kuma muna yin imani cewa wanda ya fi su falala gaba ki da cikin annabawa shine wa shine Muhammad shine annabi Muhammad yace kuma Ibrahim sa'annan kuma annabi Ibrahim kuma Musa sa'annan kuma annabi Musa sai yace kuma Nuh sa'annan annabi Nuh wa Isa bin Maryam da kuma annabi Isa dan Maryam idan muka dubi wannan abun da kyau za mu fahimci cewa malam yana nufi wanda ya bi farala ga baki da shi na Muhammad sannan kuma wanda ke bi da shi shi na annabi Ibrahim ya ce summa Ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya bi farala ga baki da saboda dalilai da dama daga ciki saboda ne saboda shine aka bawa alqur'ani alqur'ani kuma shine littafi wanda ya fi girma daga cikin littafin da Allah ya saukar ko haka bane sa'annan kuma daga cikin dalili akan shi annabi Muhammad shine shugaba gabaki da shine bi farala sanda aka Isra'il Miraj da ya tafi daga makka ya fara zuwa baitul maqdis da ya je wuri, Allah ya fayar da sauran gaba gabaki daya suka yi sallah tare manzo Allah sallallahu alaihi shi ya jagorance su a cikin wannan sallah kaga inda ba shi ne duk sauran ta ba shi ne su wannan sallah ba sa'annan kuma a ranar tashi kema a hadisin shafa da muka ambata yanzu nan idan suka je wurin annabi Adam zai ce bi zai ba suka je annabi Nuhu Ibrahim Musa Isa har sai su zo wurin shi to nemi ya zo ya ceto kuma ya je ya yi Allah kuma ya zo ya yanke hukunci duk wannan suna na cewa annabi Muhammad shine afdaluhum shine falala sa'annan kuma sai annabi Ibrahim sa'annan kuma annabi Musa shi annabi Ibrahim shi ke bin annabi Muhammad saboda mai duk annabawa da Allah ya turo baya annabi Ibrahim dukkan su daga cikin zuriya annabi Ibrahim ne na'am sa'annan kuma sai annabi Nuh annabi Musa shi kuma shine annabi wanda aka tura wa bani Isra'il shine mafi girma a cikin annabawa da aka tura musu kuma littafin sa at-Taura shine mafi girma kamar da muka yi bayani a baya sa'annan kuma malai ce sun manu sa'annan kuma annabi Nuh wa isa sai ta annabi isa bi ma'ana malam bai nuna bambanci tsakanin annabi nuh da annabi isa ba ina fata muka ne inda yana nufin cewa annabi nuh falalansa ya fi ne annabi isa da zai ce summa isa amma sai ce summa nuh wa isa sai amfani da waw wannan wawul adu wawul ishtirak ne kawai yufid mujarrad al ishtirak wala yufid at tarkib a larabci da kamar da malaman nahu suke cewa saboda haka me yasa malam yayi wannan yayi wannan ne saboda malamai sun yi fa sakane annabi nuh da nabi da nabi isa wa ne ne fi falala akwai sabani sakane malamai akan wannan wasu malamai suna ganin annabi nuh ya fi falala akan annabi isa saboda ne ya fi ya fi shekaru a duniya shekara dari tara da hamsin a duniya yana kiran mutane zuwa ga musulunci kuma ya sha wahala sosai eh? shi yasa wasu ke ganin cewa shi ya fi annabi isa falala annabi isa bai jima ba a duniya malaman tarihi suna cewa kusan shekara talatin 33 kawai a duniya ya rasu sai amma kuma wasu malaman suna ganin annabi isa shi ya fi fala saboda me saboda Allah ya kebanta shi da wasu mujizozi wanda bai ba annabi nuhu ba tun daga haihuwansa kaga an haife shi ba tare da uba ba sa'annan kuma ya fara magana tun yana jariri ko ba ka bane sa'annan kuma Allah ya bashi iko ya rayar da matattu ko ba ka ne yakan ma zauna ya zane sun zo ya buta masa iska kuma ya tashi to Allah ya ba shi mujiyoyi da dama wanda bai ba annabin Nuhu ba saboda ka wasu malamai suna ganin saboda wannan falalan sa ya fi na annabin wallahu alam sai yasa malam bai yanke hukunci ba kawai ya ce summa nuh wa isa bin maryam Allahu alam sa'annan kuma Allah ya ce wa hum al makhsusun fi qawlihi ta'ala wadannan guda biyar sune wanda Allah ya tebanta su a cikin fadansa وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم wa aqadna minhu mithaqan ghaliza Allah ce ka ambaci lokacin da muka riki wato alkawarin annabawa wa minka sannan kuma daga gare ka wa min nuhin da kuma daga annabi nuh wa ibrahim da ibrahim wa musa da musa wa isa da maryam da kuma isa da maryam wa akhadna minhu mithaqan ghaliza Allah ce mu riki wato wani alkawali ne karfi ne kauri daga wurin su wani alkawali ne Allah ya riki daga wurin su malam zai bayani a aya ta gaba yace wa na takilu haka kuma muna kudurta annan shari'ata Muhammad cewa shari'a annabi Muhammad hawiya wato ta tattara hawiya ma'ana jami'a ta tattara li shara'i shara'i rusul wato mun imanin da cewa shari'a na Muhammad ta tattara falalan shari'an wadannan manzanni gaba da al bin bil wanda aka kebanta su da falala wato duk wani abu duk wani abu na falala wanda yake cikin shari'an so so yana cikin shari'an annabi Muhammad har da kari ina fata mun gane wannan shine ma'anan na takidu anna shari'atu Muhammad muna kudurtawa cewa shari'a na Muhammad hawiya li fadail shara'i haula rusul muna yin imani cewa shari'a na Muhammad ta tattara falalan shari'an wadannan annaba wadannan manzanni gabaki da al-makhsusun bil fadl wanda al-makhsusin bil fadl wanda aka kebanta su da falala me dalila kan haka shine fadin Allah madaukakin sarki shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Allah subhanahu wa ta'ala cewa shara'a lakum Allah ya shar'anta muku wato mu al'umma annabi Muhammad kira Allah ya ce shara'a lakum Allah ya shar'anta muku min addini ga mai da addini ma wasa bihi nuhan abinda yayi wasiya da shi zuwa ga annabi nuh wallazi auhayna ilayk da kuma abin da muka yi wasiya da shi zuwa gare ka annabi Muhammad wa ma wasana bihi Ibrahim kuma abin da muka yi wasiya da shi zuwa ga annabi Ibrahim wa Musa wa Isa da kuma annabi Musa da annabi Isa menene wannan abun shine an aqimu dina wala tafarraqu fi shine ku da addini kada ku rarraba kaunan ku a cikin sa wannan shine mai isa ganira da Allah ya karba a hannunsu wato su tsaya da addini kuma kada ku. rarrabe kawunansu saboda haka wannan ya tarar na cewa duk wani falala da ke cikin addini annabi nuh ko annabi ibrahim ko annabi musa ko annabi isa yana cikin addinin musulunci har da kare akan haka sai sai malam ce, wa nu'minu haka na kuma muna yin imani bi anna jami'a rusul bashar makhluqun muna yin imani da cewa dukkan manzannai bashar mutane ne ma'ana su ba mala'iku ba wani shi ne ma'ana bashar su mutane ne ba mala'iku ba ne makhlukun an yi halittansu ne ma'ana ba su suka yi halitta ba saboda haka su ba ubangiji ba ne ina fatan gane laisa lahu min khasa'is rububiyya shay mana ba su da wani abu daga cikin abubuwan da suka banci rububiyya khasa'is rububiyya sune kamar me kamar halitta tun farko da sanin muke yi magana akan tauhidul rububiyya mai bayani da muka ce tauhidin rububiyya muna nufin Allah shine shine mai halitta shine mai azartawa shine mai shi yake da cikakken mulki a duniya da a sama da kasa sannan kuma shine mai gudanar da al'amuran duniya da lahira wannan sune hasaisu rububiyya saboda su annabawa ba su da wani abu a cikin wannan abubuwa ba su ne suke halitta ba ba su ne suke azartawa ba ba su ne suke da cikakken mulki a sama da kasa ba sannan kuma ba su ne suke gudanar da al'amura ba a duniya da lahira ina fata mun gane idan su ba su yin wannan to wanda ke kasa da su in ba bi aula shi ma ba zai yi ba ina fata mun gane قال الله تعالى Allah الله سبحانه وتعالى يا فدا game da Nabino, nuh wa huwa awwalun kuma shine farkon su Allah ya umurce shi an ya yakul yace wala aqulu lakum indi khaza'inullah Allah yace kace ma mutanen ku mutanen ka wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni ba na ce muku wato taskokin Allah a wurina yake ba mana ba ni nake azartawa ba wala alamul gaib haka na kuma ba ni da ilimin gaibu wala aqulu lakum wala aqulu inni malak haka na kuma ba na ce maku ni malaika ne kaga shi annabi Allah ya umurce shi ya kore wa kansa wannan abubuwa guda uku ba tasfokin Allah baya hannunsa ba shi ke azartawa ba sannan kuma ba shi da ilimin gaibi sannan kuma shi ba malaika bane shi mutum ne sannan kuma mala ce wa amara Allah ta'ala Muhammadan wa huwa akhiruhum an yaqul haka kuma Allah ya umurci annabi Muhammad alhali shine na karshen su Allah ya umurci da yace la aqul lakum inni khaza'inullah shi ma Allah yace yace ga mutane ba na ce maku wato taskokin Allah suna wurina wala a'lamul ghaib haka na kuma ni ma ban san gaibu ba wala aqul lakum inni malak haka na kuma ni ba malaika bane a ga maganar sa da annabi ya zo daidai anan na'am wa an yakun haka na kuma Allah ya umurce shi da yake la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah Allah yake kaje da mutane ban mallaka wa kaina wata wani amfani ko wata cuta ba illa ma sha Allah a fati abinda Allah ya so mana ba za yi amfanar da kaina ko cutar da kaina da wannan ba sai abinda Allah ya rubuta wa an yakun haka na kuma Allah ya umurce da yake ma mutane inni la amliku lakum darran wala rashada lallai ni fa ban mallaka maku wata cuta ko wata alheri ba kul inni lan yujirani min Allah ahad Allah ya ce ce lallai ni fa babu wanda zai iya ceto na babu wanda zai iya kufitar da ni daga wurin Allah walan ajidu min dunihi musahada haka na kuma ba zan iya samu wata mafaka daga gare shi ba mana inda Allah zai kama ni da wata azaba ba wanda zai iya kubuce na wanda ba wanda zai kubutar da ni daga wurin Allah kaga Allah ya ce masa kace baka mallaka wa kanka wani alheri ba sannan kuma yace ka ce ma mutane baka mallaka masa wani alheri ba saboda komai yana hannun Allah saboda haka waɗannan mala'i waɗannan annabawan da manzannin mutane ne ba su ne suka yi halitta ba kuma su ba mala'iku bane na'am sai ma yace wa nu'minu bi annahum abid min ibadallah min ibadillah wato muna yin imani cewa me su waɗannan manzannai abid bayi ne min ibadillah daga cikin bayin Allah akramahumullah ta'ala bir risala Allah ya karrama su da sako wato sakon manzanci wa wasafahum bil ubudiyya fi a'la maqamatihi haka na kuma Allah ya sifanta su da bauta mana ya sifanta su cewa su bayi ne fi a'la maqamatihi wato a mafin daukakan matsayin su wa fi siyaqi sana alaihim haka na kuma a cikin siyakin yabo akan su wato inda Allah ya ambace su yana yabon su a irin waɗannan wurare sai ga Allah ya ambata cewa su bayi ne duk da haka yace fa qala fi awwalin nun sai Allah ya fada game da na farkon su a sanabi nun Allah ce zurriyyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abidan shakura Allah yace zuriyar wadanda muka dauka tare da annabi nun sai yace innahu lallai shi ba kana abidan shakura ya kasance bawa mai godiya ka gani Allah yace lallai shi bawa ne mai godiya haka na kuma Allah ya ce wa qala fi akhirih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah ya fada game da na karshen sa annabi Muhammad yace tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira Allah yace albarka ya tabbata ga wanda ya saukar da al-furqan wato littafi al-qur'ani kenan Allah ya kira shi al-furqan saboda me qur'ani yana rarrabewa tsakanin gaskiya da karya sai Allah ce albarka ya tabbata ga wanda ya saukar da alfurkan ala abdihi a bita ga bawansa li yakuna lil alamin nazira domin ya kasance mai gargadi ga halittu baki daya saboda shi ma manzo Allah Allah ya kira shi bawa sannan kuma malai ce wa qala fi rusulin akharin sannan kuma Allah yake game da sauran manzannai Allah yake waqur ibadana ibrahim Allah yake ka ambaci bayinmu ibrahim annabi ibrahim wa ishaq annabi ishaq wa yaquba annabi yaquba ulil aidi wato ma'abotan karfi al'aidi a nan ba jam'u yad ba ne al'aidi a nan bi mana kuwa ulil aidi ai ulil kuwa ina fata mu gane saboda Allah ya ka ambaci bayin mu annabi Ibrahim annabi Isaac annabi Yaqub ulil aidi ma abotan karfi wato waɗanda suka riki umurni Allah da karfi wal absar da kuma da basira kaga al mahallu shayi shine ne Allah ya kira su ibadana wato bayinsa Sani kuma Allah ce wasfur abdana Allah ce wasfur abdana Allah ce ka ambaci bawanmu Dawud annabi Dawud ai shi ma ma abokin karfi wato ma wato wanda ya dauki umarni Allah da karfi innahu awwab lalle shi ya kasance awwab ya kasance mai komawa zuwa ga Allah wato ya kasance mai mayar da alamar alamuransa zuwa ga Allah Sani kuma Allah ya ce wa wahabna li Dawud Sulaiman Allah ya ce mun ba wa Dawuda Suleiman annabi Dawud shi ya haifi annabi Suleiman Allah ce mun ba mun baiwa annabi Dawud Suleiman sai Allah ce ni'mal abd ma dalla da bawa innahu awwab lalle shi annabi Suleiman ya kasance awwab mai komawa zuwa ga Allah wato ne mayar da lamarinsa zuwa ga Allah wa qala fi Isa bin Maryam sanan kuma Allah yace game da annabi Isa bin Maryam in huwa illa abdun an'amna alayhi in huwa lalle shi fa annabi isa bai zama kowa ba a fatewa a face bawa in anan in an nafiya. ga ɗaliban da suke yin nahu in wannan in ba in sharfiya ne, in nafir mana laisa in huwa ai laisa huwa wato shi annabi a isa laisa wa bai zama kowa ba illa abdun a face bawa an amna alaihi wato mu yi masa nima mu yi nima zuwa gare shi waje alnahu masalan sannan kuma mun sanya shi ya zama to misali wato mun sanya shi ya zama to abun koyi Ni bani isra'il ga bani isra'il saboda haka waɗannan annabawan gaba da, kun ga Allah yana ta ambatan su yana cewa bai yana cewa su bayi ne duk da cewa ya karrama su ya fifita su akan sauran halittu amma da duk da haka ba za mu kai su matsayin da ba su kai ba ba za mu ba su wato sifofin Allah ba dole za mu girmama su za mu yabe su amma kuma za mu yabe su ne da matsayin su ba za mu wuce gona da iri ba wannan shine akidar ahli sunna wal jamaa saboda haka in dai har mahalli shahida nan shine in dai har waɗannan annabawan da manzannai ba su da khasais rububiyya wato ba su da wani abu da yake banci wato rububiyya to wanda yake kasa da su waliyai ko salihai to su ma ba su da shi ina fata mu gane na'am sai kuma malai ce wa nu'minu haka nan kuma muna yin imani bi anna Allah ta'ala khatama risalat bi risalat Muhammad muna yin imanin cewa Allah ya cika sakonnai da sako annabi Muhammad wa arsalahu ila jami'in nas kuma ya aike shi zuwa ga dukkanin mutane ya kaulihi ta'ala sau da fadi Allah madaukakin sarki kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an Allah ce ka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inni lallai ni manzon Allah ne ilaikum jami'an zuwa gare ku gabaki da allazi lahu mulku samawati wal ard Allah wanda shi yake da mulkin sammai da kasa la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit babu abun bauta da gaskiya sai shi yuhyi shine mai rayawa wa yumit shine kuma mai kashewa fa aminu billah saboda haka ku yi imani da Allah wa rasulihi da kuma manzansa annabi al-ummi annabi wanda yake ummi ne da aka ce ummi wato wanda baya karatu baya rubutawa ina fata mun gane al-ummi nisba ce zuwa ga um wato kamar da mutum ya fita daga mahaifiyarsa ba tare da ya san komai ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wani shine ummi wato mutum ya fito yanda yake a san da ya fito daga wato eh, cikin mahaifiyarsa to ga manzo Allah sallallahu alaihi ummi ne baya karatu baya rubutu sai yasa cikin suratul ankabut Allah ya ce wa ma kunta wala ta kutu zai mini an Allah yace ba kasance kana karanta wani littafi ba kafin wannan haka na kuma ba kasance kana rubutawa ba saboda baya karatu baya rubutawa asali idan mutum baya karatu baya rubutu wannan sai a ce jahilci ne kowa ka bane amma kuma game da manzo Allah wannan falala ne wannan abun alfahari ne saboda me a hakan Allah ya bashi alqur'ani wanda ya kunshi ilimin da babu irin shi a duniya gaba kida saboda ka abun alfahari ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu ne wanda yake tabbatar da gaskiyarsa tunda baya rubutu baya karatu amma kuma ya kawo wannan littafi a cikin ba shi rubuta shi ba ba karya yayi ba ina fata mu gane na shi yasa Allah yace annabi al-ummi annabi wanda yake ummi ne allazi yu'minu billahi wanda yake yayi imani da Allah wa kalimati da kuma kalmominsa Allah yace wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtadun domin ku samu shiriya domin su shiriyu na'am Allah yace wa nu'minu bi anna shari'atahu hiya dinul islam haka nan kuma muna yin imani cewa shari'ansa shari'a nabi muhammad hiya dinul islam ita ce addinin musulunci allazi irtabahu allah ta'ala li ibadihi wanda allah ya yarda da shi ga bayinsa wa anna allah ta'ala la yaqbalu min ahadin dinan siwahu haka nan kuma muna yin imani cewa allah ba zai karbi wani addini ba bayansa a hannun wani li kauli ta lafa da fadi Allah mu daga cikin sarki inna dina inda Allah al-islam lalle addini a wurin Allah shine ne shine musulunci wa kauli ta haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa al-yawma akmaltum lakum dinakum Allah yau na kammala muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati haka na kuma na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dina sannan kuma na yarda muku musulunci a matsayin addini wa qawlu ta'ala haka kuma fadi Allah subhanahu wataala wa man yabtaki ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wannan cin musulunci a matsayin addini Allah ya ce falan yukbala minhu Allah ba zai karbe shi ba a hannunsa wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan kuma shi wannan cikin a ranar tashin kiyama a ranar lahira zai kasance daga cikin wa daga cikin masu khasara Allah ya kiyaye mu malai ce wa nara anna man za'ama al-yawm dinan qa'iman maqbulan 'inda Allah ha سوى دين, سوى دين الإسلام من دين, من دين اليهودية أو نصرانية أو غيرهما فهو كافر إيه، ونرى حتى كما منا غني مو أهل السنة والجماعة منا غني أن من زعم اليوم إيه، الدين القائم duk wanda yace yau fa akwai wani addini sayayye makbulan karbabbe inda Allah wurin Allah siwa dinan Islam min dinin yahudiya daga cikin addinin yahudawa au nasaraniya ko kuma addinin nasara au gairi ma ko kuma wannan su to fa huwa kafir wannan ya zama kafir in mutum ya yi imani da cewa a kone addini kuma kardadda a wurin Allah bayan addinin musulunci to wannan ya zama kafiri wato ya zama to bai imani da addinin musulunci ba malaka yustata za a nemi yayi tuba fa in taba idan yayi tuba shikenan za a karba wa illa in ba haka ba kutila murtaddan za a kashe shi a matan yayi ridda ina ba ta mun gane akwai bambanci a shari'a a matan a kashe mutum kisasan da kuma a kashe shi murtaddan ina ba ta mun gane idan aka ce an kashe mutum kisasan misali mutum yayi zina yana da aure yayi zina me hukuncin hukuncin shi ne za a jefa har ya mutu kaga wannan kisa ce qisafan imama yana na a matsayin musulmi hukuncin sa ba hukuncin murtad ba saboda haka za a yi masa wanka za a yi masa sallah za a binne shi a makabartar musulmai sannan kuma yan wansa za su gaje shi ina fata mu gane to amma idan aka sai an kashe mutum murtadan wato an kashe kafiri saboda haka ba za a masa wanka ba ba za masa ba za masa alkafani da na musulunci ba ba za masa sallah ba ba za mu binne shi a makarantar mu ba sannan kuma ƴan wansa ba za su gaje shi ba saboda me musulmi baya ga baya baya gajin kafiri haka da kuma kafiri kuma baya gajan musulmi ina mata magana sai kamar ce kutila murtaddan za ka ne shi a matsayin yayi ridda yawa li'annahu mukaddibun lil qur'an saboda me ya karyata alqur'ani na'am saboda haka wannan wato wannan abu yana da fasari sosai musamman yanzu da yawa daga cikin mutanenmu manyanmu idan suka zo gaban arna kafirai sai su dinga cewa ai duka mu Allah da muke bautawa wannan kuskure ne wallahi suna wannan magana don me domin su wato kafirai su so su ko ba kamar ne <laughs> domin su faranta musu rai to amma kuma duk wannan shirme da sauran ne duk abin da za ka yi ma kafiri ba zai taba yarda da kai ba har sai ka bi addinin sa wannan shi abin Allah ya ce mana cikin alkurani ko ba ka bane ko walan tarda anka yahuda wa nasara hatta tattabi'a millatahum saboda haka kuma kullun na cewa mutane don na kudu ta araina cewa kafiri zai shiga wuta wannan ba ba wani abu bane saboda shi ma in ka tambaye shi in na mutu a musulmi a addinin kristoci ina zan je zai ce maka zaka ka ta mutane ko ba ka wani shi ma bai imani cewa zan tafi zan tafi paradise ba a addinin sa saboda ka ba laifin da ni ma na imani cewa shi ma ba zan shiga aljanna na ba ina fata mu gane yawa to wannan shine طيب Allah ya ce wa nara haka na kuma muna gani anna man kafara bi risalati Muhammad muna gani cewa duk wanda ya kafirta da sakon annabi Muhammad ila nas jami'an sako shi zuwa ga mutane gabaki daya faqad kafara bi jami'in rusul hakika wannan ya kafirta da dukkanin manzannai hatta bi rasulihi alladhi yaz'um annahu mu'min bi har da manzansa wanda shi yana cewa shi ya yi imani da shi muttabi'un lahu muttabi'un lahu shi yana bin shi wato kamar kristoci kenan misali ko yahudawa kaga su ba su yarda da sako annabi Muhammad zuwa ga mutane ba zuwa ga zuwa ga littafin baki ba to muna cewa saboda rashin imani su da sako annabi Muhammad to har da annabi Musa ko annabi Isa da suke jawo imani da su su ba su imani da su ba har da su ma ina fata mun gane yanda suka yanda suka kafirta da annabi Muhammad haka suka kafirta da annabi Musa da annabi Isa menene ne dalila akan wannan malaka li qawli ta'ala kazzabat qaumu nuhin al mursalin Allah yace wato mutane annabi nuhu sun karya ta manzanne gaba fida malaka faja'alahum mukazzibina li jami' rusul مع أنه لم ي... لم لم, يس... لم يسبق sai Allah ya sanya su wato masu karyata dukkanin manzannai ma annahu duk da cewa babu wani babu wani manzo wanda ya riga annabi nuhu? ai kafi annabi babu wani manzo amma kuma sai Allah ya ce kazzaba qaumun nuhin almursalin. mursalin mutane annabi nuhu sun karanta manzane gabaki da saboda ne don tunda sun karanta mutum da ya to kamar sun karyata sauran ne gabaki da ina fata eh, dalilin ya fito ko na'am wa qala ta'ala haka kuma Allah yana cewa innal ladina yakfuruna billah Allah ce lalle waɗanda suka kafirta da Allah wa rusulihi da kuma manzannansa wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli suna nufi su rarraba tsakanin Allah da manzannansa wa yaquluna kuma suna cewa nu'minu bi ba wa nakfuru bi ba? mun yi imani da sashi kuma mun kafirta da sashi wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila kuma suna nufi su riki wani hanya tsakanin wannan Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan wadannan su wadancan su ne kafirai da gaske wa a'tadna lil kafirina azaba muhina Allah ya ce lalle mun tanadi wata azaba na wulakanci da kafirai mun tanada ga kafirai wato wata azaba na wulakanci saboda haka in dai mutum ya da annabi da ko manzo guda to kamar ya kafi tare da sauran annabawa gabaki kida haka na kuma idan yace yayi imani da wasu da yi iman da wasu ba to kamar ya ya kafirta da su gabaki kida malaka wa nu'minu ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم malaki haka na kuma muna yin imani cewa babu wani annabi baya annabi Muhammad rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man da'a nubuwa ba'dahu aw saddaqa man da'aha fa huwa kafirun haka na kuma duk wanda yayi da'awa cewa shi annabi ne bayansa sa aw saddaqa ko kuma ya gaskanta wanda yake da'awanta fa huwa kafirun to wannan ya zama kafiri li'annahu mukazzibun lillah saboda mai ya karyata Allah wa rasulihi kuma ya karyata ya karyata manzonsa wa jima'i muslimin haka kuma ya karyata ijma'i muslimin gabaki daya saboda haka duk wanda yake shi annabi ne ko kuma ya yarda da wanda yake shi annabi ne to duk wannan duk sun zama kafirai wannan shine matsalan ah, ahmadiyya ina fata ko ba ahmadiyya ko akwai tsoron lokacin yanzu nan ko yawa akwai akwai salakoja wato matsalan ahmadiyya ina ce ga mutane akidar ahmadiyya akida ce ta kafirci amma kuma ba za mu kafi na duk wani ahmadi ba yanzu haka ne zai yi wasu suna bi wannan akida ne ba ta da ilimin su ba ina ba za mu gane amma akida ce ta kafirci saboda me ahmadiyya suna yin iman da cewa akwai annabi baya na muhammad shine gulam ahmad eh, wani dan indiya ne wannan gulam ahmad saboda suna imanin cewa a so a gulam ahmad annabi ne baya annabi muhammad to wannan akidan shine kafirci to ka in dai har wanda daga cikin su ya ya samu ilimi cewa annabi muhammad shine cikamake annabawa sai yace bai yadda ba ya yadda da gulam ahmad to wannan ya zama kafiri ina fata mun gane na sai malam yace mu ci gaba ko yanzu ya gama bayani akan annabawa yanzu zai shiga bayani akan wato sahabbai eh, ya kawo magana kan sahabbai saboda mai tunda dai yayi magana kan annabawa ya zo ya cika da magana kan annabi Muhammad to sai ya zama to ya dace yayi magana kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ko ce mu cika to zamu cika zamu cika bayani kan sahabbai malai ce wa nu'minu haka ne kuma muna yin imani bi anna lin nabiyyi khulafa rashidin muna imani cewa manzo annabi sallallahu alaihi wasallam yana da khalifofi shiryayyu khulafa rashidin yana da khalifofi shiryayyu khalafuhu fi ummatihi ilman wa da'watan wa wilayatan alal al-mu'minin su ne suka zama masa khalifa a cikin al'ummansa ta bangaren ilimi da da'awa da kuma shugabanci akan mu'mine gabaki daya ina fata mun gane haka kuma muna yin imani ma da wa bi anna afdalahum wa ahaqqahum lil khilafa Abu Bakar Siddiq haka kuma muna yin imani da cewa afdalahum a cikin waɗannan khalifofin wanda ya fi su falala wa ahaqqahum bil khilafa wanda kuma ya fi su cancanta da khalifanci shine wa shine Abubakar Siddiq malaka thumma Umar bin Khattab sa'annan kuma Umar bin Khattab thumma Uthman bin Affan sa'annan Uthman bin Affan thumma Ali bin Abi Talib sa'annan kuma Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gabaki daya malaka wa hakaza kanu fil khilafati qadran kama kanu fil fadila mana yanda suka kasance a yanda girman su kadara yanda girman su ya kasance a cikin khilafa to haka na kuma suka kasance a cikin fitiko a cikin falala mana abubakar ya fi falala akan umar umar ya fi falala akan usman usman ya fi falala akan wa akan ali bin abi talib shi da mana yadda suka wato yadda girman su ya kasance a cikin khilafa haka nan kuma suka kasance a cikin fifiko malace wa ma kana ta'ala Allah bai kasance ba wa hikima albaliga alhali kuma shine mai cikakken hikima Allah bai kasance liwalli ala ala khairul kurun rajulan Bai kasance zai sa wani mutum ya zama shugaba akan mafi alkhairin karni wa fihim man huwa khairu minhu alhal kuma a cikin su akwai wanda ya fi shi alkhairi wa addar bil khilafa kuma ya fi shi cancanta da khilafa mana ba zai yi a ce akwai wani a cikin sahabbai wanda ya fi abubakar falala kuma Allah ya sa abubakar shi ne zai zai zama to khalifa a bayan wannan mutumin ba wannan hikima Allah tana kora wannan ina fata mun gane na'am sai mala yake wani min haka da kuma muna yin imani bi annal mafdun min ha'una wannan matsalar yana da muhimmanci bari mara kira a gama kira sallah hmm? na kulura da bayan da malam zai yanar da kyau Ya yace wa nu'minu haka da kuma muna yin imani bi annal mahdul minhum cewa wanda aka fifita a cikinsu. wato akwai almafdul, akwai al idan aka ce al-fadil shine wanda aka fifita a kan waninsa. Almafdul mafdul shine wanda aka fifita wani a kansa. ina fata mun gane to ga misali tsakanin Abubakar da Umar al shi ne wa Shi ne Abubakar Almafdul a nan shi ne wa Shi ne Umar tsakanin Umar da Usman al-Fadil sai zama wa sai zama Umar al sai zama wa sai zama Usman saboda haka ku fahimci abin da ake nufi da al wato wanda aka fifita wani a kansa malai ce wa nu'minu bi anna al-Mafdul min ha'ula'i muna yin imani cewa wanda aka fifita wani a kansa a cikin waɗannan mutane guda hudu kad ya tamayyaz bi khasifatin me yuwa zai yu wato zai yu ya bambanta da wani abu wanda yake bantu da shi mana Allah zai iya kebanta shi da wani abu ya fuku fiha man huwa afdal minhu wanda zai tsere wanda ya fi shi falala da shi kun ban wannan bayani ba hausa ne da gawa ban sana bayani ya fi fito ko yace lakinnahu na yastahiq biha al-fadl al-mutlaq amma kuma hakan baya sa shi ya cancanci falala na gabaki daya alaman fadalau akan wanda ya fi shi falala li anna mujibatul fadl kasiratun saboda mai abubuwan da suke wajen falala suna da yawa wata nauyi haka na kuma daban-daban suke misali muna yin imanin cewa abubakar ya fi umar falala to amma kuma zai yi umar yana da wani abu wanda manzo Allah ya kebanta shi da shi na falala wanda abubakar ba shi da shi kuma jana bayani misali manzo Allah sallallahu ya ba da labari cewa sayyidina umar idan yana bin wani hanya shaitan idan ya gashi zai bi wata hanya wannan falala ce ga umar sai na abubakar ba su da irin wannan falalan ko ba haka ba ne to haka hakan ba zai sa mu ce umar ya fi sai na abubakar falala ba ina ba ta muka shi yasa yake lakinnahu hula ya biha al-fadl al-mutlaq amma hakan baya sa shi ya cancanci falala na gabaki da alaman alaman A kan wanda ya fi shi falala haka da kuma idan ka zo misali Usman Usman yana da wasu falala wanda Allah ya kebanta su da shi sauran sahabbai ba su da shi misali ana kira shi ne zunnurai farne ya aure ayan manzo Allah guda biyu ya aure rukayya bayan rasuwanta Allah manzo Allah ya saki bashi wa ummul kutub babu wani kuma a cikin sahabbai wanda ya aure ayan manzo Allah guda biyu a cikin su ko ba ka bane wannan falala ce wannan sauran ba su da shi haka nan in ka zo kan Ali misali shi ma manzo Allah ya kebanta shi da wata falala wanda sauran sahabbai ba su samu ba ko ba ka bane to amma hakan baya sa a fifita su gabaki daya ya samu fifiko na wato mutlak wanda yake gaba daya idan muka fahimci wannan za mu iya warware shugohi da 'yanciya suke kawowa yan zai dan zuwa maka yanzu da wata fulala wanda ali yake bantu da shi wanda sauran sahabbai ba su da shi a gane idan har wannan fulalar ya tabbata saboda suna da abubuwa da yawa na karya wanda suka yi akan ali amma da inda sun karo in kawo in suka kawo wani abu na falala wanda ya tabbata cewa manzo Allah ya fifita al da wannan abu za mu ce eh haka ne mun yi imani da shi ya tabbata wannan falalarsa ne amma kuma hakan ba zai sa shi ya samu falala na gabaki da akan sauran sahabbai ba akan eh, sauran khulafa rashidun ba ina ba mun gane ya wannan shine ma'anar ah, nominu muna yin imani bi annal mafdul cewa wanda aka fifita wani akan sa min haula cikin su har ya tamayyaz bi khasisatin zai yi ya bambanta da wani abu wanda yake bantu da shi ya fuku fiha man huwa afdalu wanda zai tsere wanda ya fi shi ko a ciki na hula ya biha al-fadl al-mutlaq amma kuma wannan baya sa shi ya cancanci falala na gaba daya alamun fadala akan wanda ya fi shi falala لأن موجبات الفضل كثيرون أول شيء وجب تفعلها سنة daban متنوعة كما دبن دبن سكين نعم مالتي ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم haka kuma muna yin imani cewa wannan al'umma ita ce mafi alkhairin al'umma wa akramuha ha Allah ita kuma mafi eh, daukaka da eh, karamci a wurin Allah azza wajal li qawli ta'ala da fani Allah madaukakin sarki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas kun kasance mafiya alkhairin al'umma wanda aka fitar ga mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umurni da alheri wa tanhauna 'anil munkar haka kuma kuna hani akan abinci wa nu'minuna billah kuma kuna yin imani da Allah malaka wa nu'minu bi anna bi anna khayra hadhihi al-umma as-sahaba haka kuma muna yin imani cewa mafi alkhairi wannan al'umma sune wa sune sahabbai thumma at-tabi'un sannan kuma tabi'ai thumma tabi'u tabi'un sannan kuma wadanda suka bi su tabi tabi'un haka kuma wa bi annahu la tazala la tazala la tazalu ta'ifatun eh, min hadhihi al-umma على الحق zahiri haka da kuma muna yi iman cewa la ta zala min hadhihi umma wato wata jama'a a cikin wannan al'umma ba za su gushe ba alal haq suna kan gaskiya zahiri suna masu suna masu samun taimakon Allah la yadurruhum man khadlahum wanda ya ki taimakon su ba zai cutar da su ba aw khalafu ko kuma wanda ya saba musu hatta ya ce amula har sai lamarin Allah ya zo wato kafin kiyama ya zo malace wa na'takidu haka nan kuma muna kudurta annama jara baina sahaba radiyallahu anhu min al-fitan qad sadara an ta'wilin ijtihadu fihi muna muna kudurta cewa da ya gudana da ya faru tsakanin sahabbai min al-fitan na fitintunu faqad sadara an ta'wilin ijtihadu fihi wannan abun ya faru ne akan tawili eh, ijtihadu fihi ijtihadi suka yi a cikin sa faman kana minhu musiban kana lahu ajran duk wanda ya kasance a cikin su ya dace da gaskiya to yana da lada guda biyu ومن كان منه مخطئا duk wanda kuma ya kasance yayi kuskure a cikin ijtihadin sa falahu ajr wahid yana da lada guda daya wa khata'uhu maghfurun lahu kuma kuskuren sa an yafe masa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan idan wato mujtahi yayi ijtihadi akan hukunci sai ya dace da gaskiya to yana da lada biyu idan kuma ya kuskure yana da lada guda daya saboda ga duk awon da suka faru tsakanin su na rikici da sabani duk kowanne ya yi ijtihadi ne kuma wasu daga cikin su sun dace da gaskiya wasu ba su dace da gaskiya ba mun yadda wasu sun yi kuskure a cikin abin da suka aikata to amma kuma me saboda me wanzan Allah ya shaida masu da falala saboda haka muna ta cewa wannan abin da suka aikata ijtihadi ne suna da lada guda daya a bisa ga kuskuren su sannan waɗanda suka dace da gaskiya kuma suna da lada guda biyu ina fata mu gane sai ma nace wa nara an wa nara annahu yajibu an nakufa an masawihi muna gani cewa wajibi ne mu kame bakin mu an masawihin akan kurakuran su fala nazkuruhum illa bima yastahiquna min as-sana' al-jamil nabi da ba bazamu ambace su ba da komai ba a fati abin da suka cancanta na yebo kyakkyawa wa an mutahhira qulubana min al-ghil haka nan kuma ya kamata mu sarkake zukatanmu daga alhil wato kulli bai kamata mu kulla wani abu game da su ba wal hik haka nan kuma wato hasada eh, ko ko ko ko ah, wato ko kiyayya ina fata mun wal hik ala ahri minhu akan gon da daga cikin su bai kamata mu kulle mu kulla wani abu na hasada ko kuma wani kiyayya game da daga cikin su ba لقوله تعالى صدى فرع الله مدى في فركي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل Allah ya ce waɗanda suka ciyar kafin fatu wato kafin fatu makka wa kuma suka yi yaki waɗannan la yastawi ba za su zama daya ba da waɗanda ba su yi haka ba Allah ya ce ula'ika waɗancan a'azamu darajatan sun fi girman daraja min allazina min ba'du akan waɗanda suka ciyar a bayan haka wa qatalu kuma suka yi yaki amma kuma wa kullan wa'ada Allahu al-husna amma kuma kowanne daga cikin su Allah ya yi masa tanadi kyakkyawa Allah ya masa tanadi abu eh, eh, Allah ya masa tanadi eh, kyakkyawa to aljanna kina wa qawlu ta'ala fina sannan kuma saboda fadin Allah subhanahu wataala game da mu wallazina ja'u min ba'dihim mu kenan Allah ce waɗanda suka zo a bayan su yakulun suna cewa rabbana ighfir lana ubangiji mu ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman haka kuma ka gafarta ma yan uwanmu mu waɗanda suka riga mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu haka kuma kada ka sanya wani kulli a cikin zukatan game da waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ubangiji mu lalle kai ne mai tausayi rahim mai jin kai saboda wannan shine ya kamata mu ya kamata mu'mini ya kasance duk sanda aka samu mutum yana da wasu musulmi ne amma kuma ya kulla wani abu na kiyayya game da sahabban manzo Allah to wannan ba mu'mini ba musulmi bane saboda bai shiga cikin wannan aya ba ina fata mun gane na saboda haka wannan shine abubuwan da suka faru tsakanin sahabbai ya kamata ne mu yi shiru mu kame bakin mu a game da wannan wannan abu ya riga ya wuce Allah shi zai masa hisabi ya kamata mu damu da kawunan mu ba wai mu mai da kanmu alkalai akan abubuwan da suka faru ba a gaban mu ba wannan kuskure rashin hankali ne abu ya faru baka nan kuma yanzu ka zo ka zauna ka ce wani shi ne da gaskiya wani ne da kuskure wani ne ya kaza wani shi ne alhali kuma baka wuri waɗannan mutane kuma Allah subhanahu wa ta'ala cewa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah saboda ka dan me yanzu na zaka zo baka damu da da da da da da da laifukan ka ba ka zo ka mai da kanka alkali akan abin da ya faru baka nan wannan kuskure ne to shi zama laifin ahli suna muna iman cewa ya kamata mu kare bakinmu mu yi imanin cewa waɗannan wadanda suka faru ijtihadi suka yi wanda ya dace da gaskiya da lada biyu wanda kuma ya kuskure yana da lada guda kuma kuskurensa Allah ya yafe masa wanda shine abin da ya kamata mu kudurta kamar da sahabbai muna fata abin muka fada daidai Allah ya ba mu ladansa inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik idan akwai mai tambaya da biyu sai